da muke karatu wannan littafi asbabu dukhulin nar wato sabubban da ke kawo shiga wuta Allah ya kare mu yau ina jin za mu tashi wato sababu saminatu wato sabubba daga cikin sabubba shine sabab na takwas daga cikin abubuwan da ka sanadiyar bawa ya shiga wuta malaci akwai arriya'u akwai mi arriya'u kuma kamar da za ku ji hadarin riya galibi tsakani da Allah mata suna son yin aiki don riya suna daga cikin masu ba da ya goyon baya ta sai mu kashe kunne mu ji malace arriya'u mushtaqqun min arru'yati ita arriya'u an tsago an tsago sunanta ne daga arru'ya arru'ya shine gani malace fal mura'i yatlubu hazwatan inda an-nas wal makanata indahum shi wa mai riya yana neman wani rabo ne a gurin mutane da kuma samun matsayi a gurinsu wasana'u minhum ko mai riya yana neman yabo ne daga gurinsu fa ya kunu haza hazu fi duniya malace wannan sai ya kasance shi ne rabansa a nan gidan duniya kaya aiki kana neman a gani kana neman mutane su yaba su ce ka iya kana neman su yaba ka to wannan shi shine rabonka a duniya la nasiba lahu fil akhirati mai yabe da wani rabo da Allah zai bashi lahira kamar ƙala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce za mu gabatar da ila zamu gabatar ila ma amilu zuwa ga duk abinda suka aikata asalin wannan maganar ana yin ta ne da kafirai cewa aikin da suka yi za a zo musu da shi wa qadimna ila amilu min amal za mu gabatar musu da duk abin da suka aikata Allah ce faja'alnahu amma sai mu sanya wannan aikin nasu haba'an mansura wato kamar ƙura abin shekewa kafirai duk wani aiki da kuka ga sun yi na alkhairi Allah ba zai ba su lada ta ba saboda sun rasa ni sun rasa tauhidi babu tauhidi cikin aikin haka nan masu riya duk yadda mutum ya yi aiki ya kai aiki amma sai zama na aikin nan babu ikhlasi to Allah bai karɓa wannan aikin malamai sun ce daga cikin sharuɗa na ƙubulul amal akwai al'islam sai ka zan musulmi daga cikin shuruɗa ƙubulul amal akwai al'ikhlasu sai aikin nan kai tsaye ka yi shi saboda Allah daga cikin sharuɗan karɓar aiki akwai almutaba alin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato biya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yanda mu ya wani aiki ya saba makarantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bahi lada waɗannan sharuɗa na karɓar aiki sai mu kula da su wa qadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura haka nan masu riya duk aikin da suka yi sun yi sallah ne sun yi azumi sun yi kiyamun laili sun yi duk wata ibada da suka yi sai azumin atanin sun yi azumin alhamis sun zo makaranta sun haddace alƙur'ani a suna har da alƙur'ani a suna karantar da mutane suna wa'azoji ga al'umma amma don ayaba a don neman samun matsayi wurin mutane wannan shi ke nan, shi ne rabonka wanda za ka samu a nan duniya amma lahira ba wani aikin da za ka samu wannan abin ban tsoro ne mala ya ce faha'ula isallu wayannan sun yi sallah wa samu sun yi azumi wa ƙamu sun yi ƙiyamun layli wa bazalu ghali wan nafifi, sun bada dukiyarsu mai tsada wan nafifi mai kima wajen taimakon addini sun ɗauki dukiyarsu wadda suke ji da ita sun bayar wajen taimakon addini lakin laisa liwajahillah sai dai duka wannan abin da suka yi ba sun yi don neman yardar Allah ba laisa liwajhillah ba su yi don neman fuskar Allah ba ba su yi don Allah ba ba su da manufar Allah a manufarsu ba ko dai sun raba ƙawa biyu don Allah don mutane shi ko da an yi aiki don Allah da mutane su gani sai ce to bai su sai ce bai su kunu Amala amalahum haba'an mansura sai aikinsu ya kasance kamar ƙura abin shekewa fil waqtin ladhi yakunu fihi al-insanu ahwaju ma kunu. ila hasanati wahidatin liyadkhulu biha al-janna za su shiga wannan tashin hankalin ne fil a cikin wani lokaci alladhi yakunu fihi wanda suke kasancewa a ciki alladhi yakunu fihi al-insan wanda mutum ke kasancewa a cikin sa ahwaja ma yakunu ila hasanatin wahida lokacin da yake da bukatuwa zuwa ga kyawawan aikin da aikata kwaya ɗaya guda mai kyau li yudkhila biha aljanna don ya samu shiga aljanna da shi a daidai wannan lokacin ne za a sheke aikin an gane ko ai lokacin da wayan jominan na yake neman samun kukuta daga shiga wuta to a wannan lokacin ne ga aikin ya kai aiki gudan tuli amma sai Allah ya sa a sheƙe shi ya kuma ƙura abin sheƙewa wannan maganar tana da ban tsoro Bale ce a da imamu ahmadu imamu ahmad ya fitar da hadisi an mahmudu bin labidi daga Muhammad ibn Labidin radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace inna akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar Annabi yace mafi tsoron abinda nake ji muku tsoro shine ku aikata shirka karama qalu sahabbai suka ce Wama shirkul asgar ya rasulallah manzo Allah menene shirka karama qala ar-riya annabi ce riya riya ita ce wato shirka e karama kauna shirka ke daman da kaga mutum na taka matakalar riya to ita za ta sumbulewa da shi zuwa ga babbar kaba'ira sai ya aikata shirka sai yasa ake so duk abin da za ka kai saboda Allah ka kyautata niyyarka ka yi don Allah da neman aljanna Allah ya samu dace ya kulillahu yawmal Allah zai ce ranar ƙiyama, iza juzi annasu bi a'malihim yayin da yake kan kawo mutane da ayyukansu sai ya ce da masu riya idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum fi dunya ku tahi inda wa'anda kuke nuna masu su a gidan duniya fanzuru ku yi jira hal tajiduna indahum jazaa'a ko za ku samu sakamako gurin su ku je ga kiyama ta zo ana raban ladan masu zuwa makaranta ana raba ladan masu da ƙur'ani ana raba ladan masu karantarwa masu wa'azantarwa ana raba ladar masu kaza sun shiga layi ke shiga layinsu ana ta miƙawa ana ta miƙawa ana kawowa inda kike sai a ce a ah, a'a ke dala ce ku gaya mata ai aikin da ta yi ta sa waɗanda ta yi don su to ta je su ba ta lada nan ana ba da ladar waɗanda suka yi aiki ne don Allah a daidai wannan lokacin bukatuwarki ko ta, muna bukatuwa da zuwa ga aiki ɗan kaɗan ƙwaya ɗaya muna neman hasana guda wadda wannan hasanar guda in mun same ta da ita ce za mu samu kusanci zuwa ga shiga aljanna mu samu kuɓuta ga shiga wuta a daidai wannan lokacin ne Allah zai ma mutum wannan kiran, wanda shi ya ja mu kai kawai misali haga mutum na jin yunwa cewa an ce yanzu na suka so halittu to wallahi in son samu ina son in samu tuwon gumi da miyar sure da man shanu sai a ce a ah, shi kika so ita la sai an taho ta miƙo miki ke miƙa hannu sai ce ke tsaya ba ke tare da na ce gidan ku na isko ayan tuwon gumi da miyar sure da man shanu ki hada min ba sai ki to ko to ta ce to wada kimin na rama to abin ya yi haka muni ya yi muni sama ga haka wata daga rabbuna ubangijinmu ya yi gaskiya haisu kala inda ya ce walau anna lillazi na zalamu mafil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu labtadau bihi min su'il azab yau al wa badalahum minallahi malam ya kunu yakunu yahtasibun jama muna ji ko Allah ya yi gaskiya da ya ce mi inda Allah Su huwa ta'ala ce walau anna lillazina zalamu ma fil jami'an da a ce wayanda suka yi zalunci ma'ana suka yi shirka suka yi kafirci suka yi riya da a ce sun mallaki mafil ardu jami'an duk abin da ke cikin ƙasa nasu ne wa mislahu da kwatankwacensa ma'ahu tare da wannan abin da suke da shi da bihi min su'il azab za su yi yunƙuri don su samu kuɓuta da shi daga azaban Allah yawmal kiyama ranar kiyama to ba za su iya ba ba za su samu fasakarsu da shi ba Allah ce mi wa badalahum minallahi ya riga ya bayyana gare su ƙarar daga gurin Allah malam ya kunu ya tasibun irin abin da ba su taba tsammani ba ne da abin da ba su taba tsammani ba a haramta musu lada aiki to gashi ya bayyana gare su mura'i kama anna amalahu habidun mardudu mai riya kamar da kowa ya san ayyukansa lalatattu ne kuma za a mayar da su zuwa gare shi fa huwa awwalu man satus'arru naru. nar kuma shine farkon wanda wuta za ta fara kunnuwa da shi iyadan billah Allah shi kare mu daga riya To kada jaa fil hadith alladhi akhrajahu imam muslim ya zo cikin hadisin da imam muslim ya fitar da hadisi abi huraira radiyallahu an a hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياتي farkon mutanen da za a wa hukunci a kan shi ranar alkiyama wanda za a fara wa hukunci ranar kiyama rajulun shida mutumin da ya te wajen daga wurin yaƙi ya yi shahada fa ya bihi za a zo shi a farfajiyar kiyama fa arrafahu ni'mahu fa arrafaha Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa ni'imar da ya masa kuma shiga na wannan ni'ima qala sai ya ce to fama abilta fiha yanzu ni'imar da nayi ma a duniya me ka aikata da ita qala sai shahidi ya ce ƙataltu fika hatta ustu shittu na yaƙi saboda kai hatta ustu shittu sai da na yi shahada ƙala Dala ce kazzarta ƙariya haka ba kai shahada don ni ba walakin na ƙatalta liyu ƙalu kaji ka yaƙi ne liyu ƙalu don a ce jariyun kai zarumi wannan shi ne haɗarin mujahidai cikin addini mutum ka gani yana ta haɗi tashi yana aiki tukuru ba dare ba rana ina za ka addini ina ka hito addini kwana addini tsaye addini amma sai ya zama na ba don Allah ke abin ba asarar da mutum zai tashi da ita ranar kiyama ya yi ne don a ce wane zarumi ne wane gwarzo ne wane mustahidina wane mujahiduna liqalu jariyun faqad ƙila. a can duniya an faɗa an ce kai zarumi ne an ce kai mai himma ne an ce kai mutum ne mai ƙarfin hali an ce kai ne masu shiga 'yan sahun gaba wajen kashe arna faƙada ƙila an faɗa tu shi kenan to ya za ta kwashe sun ma'umira bihi sai a yi umarni da wannan mutum fasuhiba a ja shi alawajahihi a kan fuskarsa kun gane hatta urkiya finnari sai an jiwa shi wuta kun ga shahadar da ya yi ta samu matsala saboda ba don Allah ya shahadar da wa rajulun na biyu wa rajulun ta'allama ilma wa 'allama mutumin da ta'allamal al-ilma yau wahala ba sanyi ba damana ba zafi, ba abin da ka hana masa zuwa makaranta ya karatu yau wahala ta'allama ilma ya nemi ilimi abin da ake kira ilimi wa allamahu kuma ya karantar da wasu wa qara al-qur'ana kuma ya karanci al-qur'ani kuma ya karantar da wasu fa utiya bi a farfajiyar kiyama za a zo da shi fa arrafahu ni'amahu Allah ya nuna mai ni'imar da ya mai ce Na yi ma kaza yi ma kaza sai ka share wata guda ba kai washe zuwa makaranta haka ne eh ya baka lafiya Allah kai kabban lafiya na baka yaya haka ne eh Allah ka bani yaya na baka mata ko na baki miji haka ne eh na daga na yi ma na yi ma yayi ta zanawa fa'arrafaha duka ni'imar da aka faɗa mai ana haɗe na haka nan na ƙala to fi ma abin tafiya. ala ce to ni'imar da ne maka ko na yi miki me ki aikata da ita ƙala sai ce fa'altu sai ce ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu na nemi ilimi na karantar wa qara'atu fi al-qur'ana na karanta al-qur'ani don kai ƙala sai Allah ce to kazzabta ƙarya kaka, ƙarya kike kazzabta in mace ta ko sai Allah ce ƙarya kike kuma haka ba kazzabta ke ƙarya walakin naki ko walakin naka sai dai kai ta'allamta ilma ka nemi ilimi ne liƙalu alimun don a ce malama don a ce malam eh mu ma za mu je makarantar mu ma mu zan malamai a daina muna kuri eh wadda aka ɗaga murya ana rera ƙur'ani mu ma mu rera ana haɗi ko ba a haɗi wadda mutum ya zan malami ma mu zan malamai to inda an yi karatun don Allah da neman gaskiya yanzu haka aka mai da karatun addini yanzu haka aka mai da har da ƙur'ani wallahi in ba ku sani ba an mai da karatu alkur'ani da haddace alkur'ani gasa mata sun mai da zuwa makaranta gasa inda da inda da manuwa mai kyau zuwa ku makaranta mata rufe zuwa makaranta da akwai manuwa mai kyau wallahi da yanzu duniya ta gyaru wallahi da yanzu ta gyaru kuma sai zama na galibinku ba manufarsu Allah ba ƙararra makarantun nan da za ka ji mace ta ce yau ya ta naka ko iska in sha ana haɗi ko ba a haɗi wallahi ko yan kawo gano ina motsawa irin su da kwa gani in sun ka je makaranta ba su ne da hankali wasu sun mai da zuwa makaranta kamar gidan biki kawai a zo a haɗu da wance da wance a tattauna matsalar adashe a tattauna matsalar kaza a tattauna kaza a shirya abin da za a shirya haka aka bai da makarantun ne billahi lazi la ilaha illahuwa yau duk makarantar islamiyya ta matan aure in jagoranta bai zara damce ba matan nan za su mai da ita wani wuri kamar wani zauren hira wallahi sai an an samu jajirtaccen shugaba ramunan kullum ko da kunan hada muka yi nan zama waje kullum hada nake da ku to me wanda ya zo makaranta me za ka sai waje ka zauna in dai lalura ta kai ka makaranta waje ka sai wani abin da za ka sai ka sai ka dawo nan amma da an fahimci musamman na ɗan jima ban zo ba haka za a zo a da wurin nan ana ta kalle-kalle ba mutuncin ku bane kuma na gaya muku ran da duk mijin wata ya min magana daga ran wala ta bar makarantar ba jiya na faɗa haka kullum faɗa kai da ku ku abin kuke so mata ku je makaranta malami ku yi wa da kuka so eh, malami ku mai sai kamar taubacin ku abokin wargi abokin wasan ku ana ba ɗan taro sisi yan naira hamsin ainihin ah, malam ga sadaka ni dai shi kuma malam ya bar shi bar iska eh eh sai me da dalibai ne abokan wasa ta tai hajiya wancan kwana biyu ban ji ki ba ban ji alat ɗinki ba ya kwanan kuɗi a'a me ka magana kuɗi da malami da ɗaliba wannan maganar ku je ku yi bincike islamiyoyi kuma ku kai ziyara a'a wanzuwan ka ku karyata ne ku yi adalci ku kai ziyara makarantun ne ku ga abin da ka faru ku ga abin da ka a makarantun nan matan aure don me don me da sunan malanta za ka saka ƙiyata gaba kana ba'a da ni ga matan kacan ka ka ɓoyi da yawan mai kunkula ba ma bari matan mu su makarantun nan makarantarwa wannan ya nuna muna da manufa don mu sake ko a yi ta yin taho jiya da gurguso na malam ina sa in gane ka a inda mata ka ba sai a yi taho jiya ba da ita to da yawan ku ba kusan gaskiya kuma ba kyauta ma kanku ba kuma masu wannan ɗabi'a suna cin zarafin mazajensu in ki ga malami na son wasa da ki ya kamata ki ɗau mataki da ke sha mai kunu wala dole ya baki a hajiya wata babbar jika an ka to mana me an ka riƙo mana A'a. a malam gaskiya ka bari haka ba mutuncin ta malam ba daidai na ba yanzu malam kana son matar ka ai dinga wasa da ita malam mun karatu mun kasu to daga nan zaki zama wata ya adawa ta cikin aje saboda ki wada mai gaskiya zaki zama ya adawa to me lehinki me lehinki wasa ta kawo ki da aurenki kuma baki da aure me dalili to Allah ya sa mu gani saboda haka wa qara'atu al qurana qala kazabta walakin ta'allamta al-ilma li yuqalu alimun wa qara'ta al ka karanci qur'ani ke karanci qur'ani li yuqalu huwa qari'un don a ce shi makaranci ne kuma haka ba to faqada qila an hada eh don a ce an hada yanzu in kun wasu sura gasa hafiza akai hafiza wance hafiza wance hafiza wance duka azizai na ana wani sirkafa ana ɗaukar kai ya rikitar yar jami'a in an ka jiro mace daga jami'a sun gama jami'a za ga ko cikin mata ta wani ta kaɗa kai sama ko saboda ita ta ta ta ta ta ita ta samu ta ta yi digiri balle a ce dokta sai asibiti ki gani doktoci mata wanda aka ɗaga kai sama dokta wance dokta wance ko ta hiyar ki gani tana da bambanci da da wadda wai ba dokta ba ce ita a dole dokta ce babbata to haka yau hafizan qur'ani suka da kin kawo da alfahari da qur'ani wannan ba daidai ba ne. abin da ya kamata ki ki haddace qur'ani kar ma a gane ki haddace sai bukata ta kama wani bai ma sani ko magana aka ana magana ai kaza kaza wasu ka a ce wai wai da gaskiya na mata na hadda qur'ani ce to ba a rasa gaskiya ai yanzu akwai mata na nan qur'ani da takara. sai dai a ga cikin aji yan aji ne in malami ya ja aya kina isuwa duk inda ya ja aya a cikin ita a ce a ke boye Allah wai ko ki haddace take ce muna nan da gari muna nan muna koyi Allah ya ba mu sa'a sannan sannan kina boye kanki ba sai ke nitin kaho ba kina nuna kina bugun kirjin ke ki haddace sai Qur'ani ya bashe ki ki jayo sai ya bashe ki eh wa kada kila tu'amada suma umira bihi daga nan ai umarni da shi fasuhiba ala wajhihi a ja shi akan fuska ta yi hatta ulqiya fi nari sai an jawa ka wuta wannan ba wani taƙaita ga alarammomi ba har da mu masu wa'azi wani wa'azi ya ya gama sai ya kire wata ya kijjo ya wa'azin nan kijjo ana kai ai mu malam muna jin wa'azi mu ba a taɓa tuwa gidan gana mu an kai wa'azin da ya kai na ka dace ba wallahi malam ka iya wa'azi a ai da man yau ko sa'a ma ban samu ba don wa'azin na ma na shiryo da na taho ba ma hankali na ma ɗauku ni wani wuri da ko wanda na shiryo da shi na nemi ku ai duk sai kun so mai wurin da saboda shi da shi to riya ta shi ko ba eh gawa wa suke tambaya eh eh to wannan daban ne ai ai ke tambayi wata wancan an ce malam ne ya shigo garin ga ya walima ne ya ki jiwa wa'azi kai ai mu da mun ka ji wa'azi ne ya ma wuce nan wallahi yadda muke musu tsammani ya ma wuce to shi an ka faɗa ma eh eh eh okay a to wannan daban jin matsala daban wancan ina ki ji matsaloli na don in gyara da Allah ki ɗan yi min nazarin ina ki je ya kamata i gyara wannan daban in ke yi don Allah in ke da ni alfahari ta jiya Allah ya sani wani gaibi zai yaya ki maganar Allah ya sani amma alamar maganar akwai ikhlasi cikinta tunda ba ci ta yi to ɗan uwa na ɗalibai da Allah ku saurara mai an ji kure a gyara ne a'a Allah an ji saurara min. ko ko tun ma za ki tashi da Allah ki saurara ni ko ko imin rakodin saboda daga cikin abin da ka sa in ka yi karatu ka gane karatu akwai kurakure ko akwai gyara shine in rakodin din karatun ka in ka yi rakodin ko ma ka saurare to duk kurakuranka ka malam Jafar ya ce duk kasusuwan da ya yi duk kasadin da ya yi kamin a sake shi sai ya saurare shi da ya yi karatu ya ƙare sai an ba shi wannan kaset ɗin cikin daren nan ya saurari kaset ɗin sannan ya sake mayar ma masu kaset ɗin nan sannan a fara sake shi ga wancan lokacin tun daga lokacin da muna samun kasuwa malam jafar ba tun ana turo muna daga mai ba in an kai wa'azi yau misali daga mai maiduguri a bashe shi kano a kawo daga kano a basai sokoto daga sokoto a kawo mana shi argungu tun wani lokacin muka sauraron karatu ka duk karatun da aka yi na sati muna sa maka a kawo mana kasa da kawo shi saurara to ku duba shi ko sai ya saurara shi yasa zaki da karatu ne kiliya da wahala ka ce ka ji wani kure-kure ciki saboda in suna yi suna yi suna taka tsantsan da me za su wada gudun kada su waɗi wani abu wanda zai zama saba ma Allah ko tare da fitina ƙasa ko wani abu yasa duk magana da malam ki saki ya ce duk abin da ka ji na haɗi da gangan na faɗi yanzu irin maganganun da albanin zare ka faɗi duk azai kai bisa kuskure na duk abin da yake faɗi lokacin da ya faɗi su da lokacin da gangan ya ka faɗa abi ne kuma ana kallo ne ga wannan lokacin kamar ma mara hankali mara natsuwa mutane na tir da wa'azin to yau an dawo kuma su an na taurari duk wani da kici ya tashi da su aka hukawa hujja da wa'azojinsu to Allah ya sa mu gane to mun ji mutum nawa biyu wa rajulun wasa Allahu alaihi da mutumin da Allah ya yalwanta mai arziki wa atahu min asnafil mali Allah ya bashi nau'i nau'i na dukiya kulluhu dukkaninsa fa utiya bihi sai a zo da shi farfaje kiyama fa arrafahu ni'amahu Allah shi mai furuci da nemomin da ya mai ya sanar da shi ba a rafa shi ma higa da neman ƙala ba ma amil tafiya sala ce to mai kai cikin nema da na baka ƙala sai ce ma taraktu min sabilin ma taraktu min sabilin ban bar wata hanya guda ba tuhibba an fi fiha wadda kake son a ciyar a cikinta kake son a bada gudunmawa kake son a taimaka cikinta illa an fakto ha laka face na ciyar da dukiya ta wannan wurin don kai duk wata hanyar da haka so ginin masallaci ne ginin makaranta ne ciyar da marayu ne ɗaukar nauyin karatun ɗalibai ne wane ne wallahi Allah duk inda haka son a ba da gudunmawa ga addininka Allah na ba bada dukiyata kuma don ka ne ƙala sai Allah ce kazzabta ƙarya ta haka walakin naka fa'alta liyo ƙalu kai dai kayi don a ce huwa jawadu kai mai kyauta ne kai mai alheri ne kada ƙila an faɗa sun ma'umira biyu daga nan a umarni da shi ba su yi ba ala wajen yi a jashi a kan fuskarsa sun ma'ulƙiyafin nari sai a jiwa ya cikin wuta. Ima mun ji wannan hadisin? ya kula abu huraira ta radiyallahu anhu abu huraira Allah ya kara masa ya dace kama fi riwayatit tirmizi kama yadda yazo a cikin riwayat tirmizi yace summa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rukbati sai manzan Allah ya bigi ta fa qala yace ya aba ta ya kai abu huraira ya bigi cinyar manzon Allah ya bigi cinyar wa abu huraira ce kai abu huraira wannan ana nuna maka babin karantarwa akwai wasu abubuwa da za a wani da su don jayo hankalin ɗalibi don jayo hankalin ɗalibi ce kai in hankali ne ya tashi dawo ya ce ya kai abu huraira ula'ika salasatu ula'ika salasatu kaga waɗanda nau'in mutane uku a walu halƙin lahi su ne farkon halittun Allah to sa'aru bihimun naru yawon kiyama wanda wuta za ta fara babbaka da su ranar kiyama to cikin hukumin eh, nan ah, to wacira faɗa min cikin nan uku ga wahita ko dai ki zama ɗalibin ilimi ko malama ko ka zama mai kuɗi mai abin duniya ko ka zama mai talaka eh eh mujahidi talaka amma ga ƙoƙarin addini ko kai baka ci ba ba wanda ya kubuta lokacin da malam jabir sani mai hula yake karatu dr jabir sadda yake karatun wannan hadisi sai da ya fashe da kuka yana kuka da hawaye saboda ne jin tsoron kada mu haɗa ciki don daga munan kullum karantarwa wa azantarwa to amma inda haɗarin yake don wa kai in don Allah kai ya sani kuma kai ka sani shi abin yi don Allah wanda ya ya sani kuma Allah ya sani kuma ba ka da damar ka ɓata aikin wani in ba ta bayyana gare ka ba akwai ƙarina da za ta sa mutum ka yi da shi amma akwai abin da kai kasan ba ka iya ɓata. in ya yi don Allah kuma Allah ya gani wanda yana daga cikin dalilin da ya sa magabata magabata na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba su zama masu wa'azi suna ɓoye kansu suna ɓoye kansu ga wa'azi saboda suna gudun su faɗa mutane abu ba su aikatawa suna gudun su karantar ba don Allah ba Allah ya samu dace saboda haka ƴan uwa kowannen mu ya shiga taitayinsa ya je ya farauci ikhlasi ya saka cikin ibada ce Allah ka tsarkake mana ayyukanmu Allah ayyukan nan da muke yi in ba don ka muke yi ba ya ubangiji Allah ka yaye muna ka samu yi don kai Allah in kuma don kai muka yi to Allah ka kara karwawa mu kuma Allah ka cire muna riya cikin ayyukan Allah ka cire muna riya cikin ayyukan Allah ka ba mu ikon ikhlasi cikin ayyukan daga nan sai sababi na tara daga cikin sababan shiga wuta shine adamul ikhlas fi talabil ilmi. adamul ikhlasi fi talabil ilmi rashin sanya ikhlasi wajen neman ilimi rashin mi sanya ikhlasi wajen neman ilimi kun gane ko rashin sanya ikhlasi cikin neman ilimi kun gane ya zama na wai neman iliminka da ka kai manufarka da neman iliminka abin duniya samun matsayi samun suna don a ce maka wani shek wane ustaz wane malam wani malama wanci akwai wani ɗan taron sisi da an ba malamai kwanan baya da Allah ya kadarci malamai mata sun samu shigowa wata na jin labari ta ce to ashe ko muka mu jikin muka wagga a baka kaza ko mutum ya sa yana haraka ce kun ga rashin ikhlasi ai shi karatu kuna ji da karatun boko da karatu na Allah ana yin su ne a matsayinsu na karatu shi karatu kawai ka neme shi don suna ne karatu kishiyan mi jahilci yi kokari ɗaya ka kore makanka jahilci ilimi in ka samai kowane duk da ilimin watsa taki wadda aka ba ilimin agarik ba kakko yai wala sai ya ma amfani ilimi kowane iri ne ka same ka iya shi wala sai ya maka amfani Kaka kawo wani tunani na daban neman aiki ko neman da shi na kawo muna matsala yanzu kalli mutane da suke neman ilimin boko don tunanin mi akwai abin duniya amma jiwar suka ja da baya wajen ilimin addini yau an mai da wanda ka zuwa makaranta islamiyya ka karatu wanda bai da aiki yau da za a ce islamiyyan nan duk wanda ya shekara shidda yana da certificate ɗin da aka bashi daidai take da NCE mi kun ha gani eh ana wasa mutum ba zai daya wasa da ita dole ya zo sai zama na ba haka bane yau don ki hada ta ƙur'ani ba ki zuwa local government ki ce ga kwalinki na ki hada ta ƙur'ani don Allah aiki kika faɗa sai a ce wani iri sai ki ce aiki dai a matsayina na 'yan local government ɗin nan ina nema a ɗaukan aiki Ya ce a'a kina da secondary certificate kina da wata diploma kina da wata certificate ɗin da ki kura ta shekara guda ta sai ki haɗo mana ita da ita don wanka a gurinsu ba ta da wani umarni. yanzu duk da takardunki ake na makarantar boko ki hada in nan na dai kasa gabance muku wani wuri ba wasu gurare ka wasu gurare wallahi ba haka bane amma munan don ka hada da takardar ka ta kwalin ka hada ta qur'ani wala babu ruwan su da ita ana in ma ka hada da wani ɗan boko ma tare ta ma zai ce wa garke mu ga ba ta da bari ki ta islamiyya can ke abin nan ke nuna musu mu ba mu da wani bukata da ita ba su tunanin inda ana son gaskiya yanzu a makarantun nan mu na firamare ya kamata a ce gwamnati ta yarda cewa duk wanda ya haddace alkur'ani a ɗauke shi daidai da mai si ya e tura shi firamare ya je koyar da ƙur'ani kuma a bashi albashi haka eh wannan ku saurara shi ya ja matsalar yanzu ki tai primary kar ki tai da nesa ke yanzu ke san wanda ya muku arki. tsakaninku da Allah wallala ta duwan ga karatu yanzu namu na hada da muka san bayara wala firamare. an koya tabayyada abila abin watabba ma agana an ma duwa ma kasaba wanga homi ya dama damana eh ko shi bai iya ba eh, yanzu kishirwar da makarantun nan firamare ke ke fama da su suwa za su karantar da IRkin ma yanzu mutum zai je yayo NCE ya dawo bai iya karantarwa eh eh da zai yi su are mu wa alaikum assalam eh eh in bar wahal da kanki nan ba wurin wahalata ba eh wai ka daina wahal da kanka bar su ta islamiyya shi an manuwa yan shekaran jiya na ji wata malama na Allah mata albarka baka ce amin ba akwai wata malama nan cikin shekaran jiya tana karantar da yara ina jin daga fatiha sun kai ɗaukowa zuwa alamtara kaifa wallahi kwana na kai matan nan ran da an kai ruwan saman nan ba a ce da yawa ba yan yara na yan haruffa ta shiga ajin su wallahi tana ta ɗabiƙin karatu wai wace ka, malama Husaina Husaina Isa wallahi tana dabbaka karatu cikin aji in ki jika wallahi kwana na kai sai da na falka to yanzu yana bayin ce ta toyi mata wata kyauta komi, mi gumi za a kama hmm. a dai faɗi dai wani abu dai malam ya dai faɗi wata magana ku duba ba duk malaman babu wanda ya ta in ba su biyu ba da ita da malaman hadiza malaman hadiza ta zo kiran ku alhamdulillah ba su kona su biyu ɗaya sun kace duk wanda aka yi sun kace ke ma ki aje su to alhamdulillah wallahi ana gama ruwan nan in wasu na cewa za su yi gida wallahi ba su gida ba haka sun ka zauna cikin suna suna karantar da yaran kun gane ko a saurara a saurara saboda haka wannan ƙalubale ne gare mu ba wanda ya cancantar a islamiyoyi ya kawo gyara irin ku uwaye mata ba wanda ya cancanta don ɗiyanku ne ko kun kai kowa cancanta ku taimaka tunda an shigo da ku da inda an kai to ba ganin malama mace islamiyya to yanzu an shigo da ku don a taimaka ma ɗiyanku to ku ba da gudunmuwarku ku yi tsaye ku ɗabbaka musu ko ba su su duk yaron da ya zo ya baka ara aita lazi yukazzibu biddi ce ba son wannan karatu kai me da hankali na jibi baki na ka ɗabbaka mai ce haka na kasu kuma dole sai ya yi. wannan shi ne karatu Allah ya samu dani adamul ikhlas fi talabil ilmi rashin rashin ikhlasi a cikin neman ilimi kun gane jama'a mala yace da Ibn maja Ibn maja ya fitar da hadisi ibn hibbana da ibn hibbana walbai haƙi da imam walbai haƙi an jabirun daga jabir radiyallahu an daga jabir Allah ya ƙara masa yadda jabir ɗan abdullahi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tu'allimul ilma litubahi bihil ulama la ilma kada ku nemi ilimi kada ku koyi karatu litubahi bihil ulama don kuwa malamai alfahari da shi ko jiya muna magana da wani cewa la malam yanzu karatun da ni na rance da Allah malamin mu na garin mu na yin shi ya karatu sun ba a sai ko ina ba to ko ka yi shi karatu sai ka yi hankuri ai ba abin mamaki bane yi malamin ka iya karatu ba abin mamaki bane dai yanzu ga nan da ɗalibai su hada cikura mu haddace ba kuma ɗaliban mu ne mu muka sai a wara musu tun daga farkon fatiha sun ka waro yau shi nan suna cewa ko suna tattala cewa. amma mu ba mu ba to wannan shi ka nuna wata kaskanci ga malamin saboda ka wannan ba wani abu ne ba ba abin mamaki bane mutum ya karantar da kai ka sai jami'a karanta sai yanzu yaran nan ɗalibai da suke siyoyi suna lecturing ai da yawansu wasu da ke zuwa yanzu karatu wani tsohon malaminta ne na firamare an gargaɗo shi an ce sai ya ta NCE shekara ta goma bai ta yi karatu ba ita ko Allah ya ba ta sa'a ta da gama secondary school ɗinta ta ta gaba ta yi karatu har ta gama digiri har ta samu aiki kuma hitaitar da karanta sai ta yi mai wulakanci ba za ta yi masa ba kuma har gobe tana ce mai mala har tana ce mai mala ina gaya ma ɗaliban da nake tare da su ni ce musu wallahi duk wanda ya karanta san boko ko albiya har ina kallo ne matsayin malam kuma ga bakina ina jin bakina bai taɓa kuskure shi ce mai wani abu ba malam yanzu akwai wanda ya karanta san a nan secondary school malamin mu ne in yanzu aka manka ta wa'azi duk da kuskura an kai an ka sa ni wa'azi aka sa shi sannan aka ce wa'azi sun san man wa'azi sai ce ni ba zai ba sai ya ce don Allah na surte kai karatu don Allah kai hankuri kai karatu ai Allah ne Allah ne ya daga darajar ka shi yayi koya mana karatu a secondary shi koya mana larabci shi na koya mana larabci amma yau ga munan ta kungiya ta haɗe muri guda muna yi an yi sanin mu da su to sai ka ce kai mutum ka yi shi wannan ba daidai ba ne malam malam ne da malamin boko da malamin arbiya jiya na ga wani abu muna tare da mu guda biyu na haɗa musu coach ne kun san coach me coach eh malamin yan kwallo ko ya tare yara da aka zo aka yi tsugunna a haka yaran to ana tsugunna haka coach na jawabi sai da an haka zaune haka coach na jawabi coach yana ta bayani tun hina zaune coach ya tayi tsaye yana hudu dokoki na ce ma yaran nan matasa na ce kai jiwa da yaran ga sun kam natsu sun ka ce ai malam yaran ne da suka sauraron coach da ka gani ne minti biyu ba su iya baka amma coach din ne da suka ji da shi duk abin da ce suna yi kuma karshe ko sa abin da annan karshe abin da ji karshe ya faɗi wasu kuɗi na ya ta faɗa musu sai da an haka naira dubu uku ya ce kowa ya tabbatar da daga nan zuwa kaza ya haɗa su ya ce kazan da muka son mu saye zai kama kaza to abin da sa na jiya ku ne na kurma a akwai bayan duk ya gama faɗa musu yayyo kusa ga kurma da ku jera ta a ƙara mai ya ce masa kaza naira ɗari bakwai kaza ɗari uku kaza ni ta lisai kuɗa su aka fita dubu uku kuma ba mai girgizawa an yi shiru na ce wa matasan da muke tare ce yanzu yaran ga in ce da Allah su bani minti goma yana da ɗan jawabi don ga cewa la malam ba su da shi <laughs> eh da haka saurara ki jiya wallahi in ki aiki ɗanki, ko ci ya aikai wallahi bai zuwa naki <laughs> Eh, akwai zuwa ko ina. Eh. <laughs> Vai, a yadda eh ya yi shiru kamar wahayi aka yi zai eh kwacin aka jawazi a kwacin magana ba eh. Allah ya zama eh eh wannan aiki jiki na magana ta kwace ya kira sai ce wallahi mama kwace na ka magana a <laughs> ce duk waye kuna da masaniyar kwace ko Allah ya sa mu gadi to mu dawo mu dawo karatu mu dawo karatu la tu'allimu al-ilma ku saurara ku daliban ilimi ne la tu'allimu al-ilma kada ku nemi ilimi litubahi bihil ulama don kuwa malamai tinkaho da shi wala litumari bihi sufaha kuma kar ku nemi ilimi don ku yi jayayya da wawaye wala tukhayyiru bihil majalisa kuma kada ku nemi wurin zama matsayi da wannan ilimin kace ni yanzu a matsayina na malam wani a ce ban da ta kujera wurin nan ban zama ya hankuri mana din da ka samu ka zauna man fa'ala zalika fannaru annaru wanda yayi haka wuta wuta Allah ya kare wannan hadisi yana nan cikin sai ibnu majah lil albani da rambar hadisi nan mala yace bal man talabar ilma li ghairi wajhillah kai bari ma duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba kuna ji duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba yanzu misali jama'a ku saurara wato boko boko da kuka gani yana taimakawa wallahi mu da kuka gani yanzu muna karantar da ku ba dan alhormar boko ba iyaye mu ba su bari mu karatu nayi neman izini a bani dama in je karatu babu sai da nan nemi admission nan kan ta college nace mu tsoho to yanzu gashi baturan makaranta ka gani ga takarda ya bani ya in rage yawo in tsaya yace to gudan baturan makaranta ta ce kai yanzu haka ka saba ce ka ga kaddace ta da sayanin ɗini ya ce to shi ke da sahi ina so in ta islamiyya in yi karatu da cije na kira na ce in eh, mai wanki in eh, sai ce to baturan makaranta ya ce a tsaya a yi general work ce to general sun ce i eh, wani abu na in baka yi baturan makaranta zai maka hukunci wallahi yanzu su da in ta yi na wurin malam mai aya in yi karatu ina karatun bulugul mara ina karatun kitabul kaba'ir ina karatun riyadu salihina dannan sai in dan sussuda in dau littafaina in laki in tace in yi karatu a wannan lokaci ina nan kan takwalashi sannan kuma da mareci an tashi kuma haka zan dan sussuda in kai kasuwa in ana karatu ƙara injimi a wurin yana ƙara wurin yan injimin kan nan na wallahi haka ka kashe kunnen ka dole ka saurara saboda baka yadda mala ya faɗi magana wala baka ji ta ba in ka ce wai baka jiya ba ya baka jiya ba me aka yi ku ku gani to amma yanzu ga sunan in ga gani cewa haka ko wasu fes ɗauka ka har yanzu suna malaman mu na in yanzu Bala ya kire ni jiki ne min rawa in ta yi in ya kire malam suleiman jiki ne min rawa ya kai in ya kire malam jamilu wanga da kowa gani jiki na rawa dole ka ce ya faɗa ma abin da ya kaso duk abin da ya kaso sai ya faɗi kaso ki kanka baka cewa kala dan shi malam yana magana ko kace um mm, ko haka dan ba kai sai ya kare in ya ga dama yana iya awa guda yana zuba ba. shi yasa in yace yana bada haka to sai ce ba yanzu ga naka son ganin ka ba bari in gama ayyuka na sai ya gaba duk aiki ne sannan ya shedi taruma ce to zauna ya zuba ma to amma wai yanzu dalibi yace ce wai ba ai mai fada? ya ba ai mai fada kaiwa har gobe in ni ba daidai malami ai na kira na ce an ce kai kaza kai kaza ba hanyar kata ba kakka saki Allah ya samu dace yace kama marra bina fi hadisin ladhi jahu, imam muslim kamar yadda ya shuɗe yanzu ga cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito daga abu huraira radiyallahu anhu wafiya a cikin wannan hadisin annabi ya ce wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa kara al-qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha ƙala fa ma amilta fiha ƙala. ta'allamtu al 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qala kadzabta walakin ta'allamta al-ilma liyuqalu 'alimun wa qara'ta al-qur'ana liyuqalu huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasihiba ala wajhihi hatta ulqiya fi muna ji ko bal kai bari man talabal ilma li yusiba bihi ardan min ad-dunya duk wanda ya nemi ilimi don ya samu wasu addauda duniya ku jiwa wanda ya nemi ilimi li yusiba bihi ardan min ad-dunya don ya samu wani ɗan jin dadi wata ganimar duniya to lam yaje da arfal jannati yawmal qiyama ranar ƙiyama ba zai ji ƙamshin aljanna ba ba zai ji kamshin aljanna ba ashe bai kamata tahiyar ƙungiyoyi da ake ƙungiyar fanwon ƙungiyar kaza in kowa na rigima bai samu kaza ba ke malama bai kamata ki ce ni ban samu kaza ba ke yake samu don an ta yi wa'azi an ga ai an raba kaya an mance da malama sai ki ce babu komi ba rabona na ba abinda mun kai Allah ya karɓa mana. amma amira menene an mance ni ni wallahi bari in faɗa miki malaminmu guda malam nasu da ya mana wadda aka yi muna ke hece ba shi kina sannu malama mai neman karatu don a ba ta masa walima ƙoƙo Allah ya ba shi komi ya ɗaga martaba ki cikin jama'a har ke kai tawagan mata na iya tashi a ce wa'azi a cikin ce wani abu ai ke samu matsayi shigarki ma cikin tawagar ta malamai mata matsayi ne ya kai matsayi ba wai magana abin duniya ba abin duniyan mi mina na za a baki wanda ya abin da Allah zai baki wannan yana jan kunnan ku game da wannan in kun ga masu sa abin duniya ke in ma kiga abu bai da yawa sai ki ce da Allah amira a raba ɗaya da Allah ko ku kawai ki amira a a kawai a raba ɗaya mu ba sai an sada mu ke ku yi hankuri mana in kuɗi ne ba su da yawa kun ce an do ɗaya bai ta kara karya ba an ba ku suka ce a babu matsala kai abin mai yan agajin ga ina halima agaji nawa na ɗari uku na to shi kenan ki ɗau naira ɗari ki ba fati naira ɗari ki ba wanga naira ɗari shi kenan mun mun wuce na sha ba ku shawara yan abin rabo ne ku ta hiyar kuwa nuri ku yi zaman ku ku bari yadda an gama wa'azin walima ku zo ku yi zaune ana raban abu ana jara mu wancan kashi jara mai kuma wai bayan ta gama ta gyara mu wancan kashi kuma ya hanga ce to a ɗauka kuma shi za ta ɗauka ana haka ko ba ai ana yi ko ana kallon ku wasu iri akan wani eh, sai ya ci aiban taki in kana son ka samu martaba ta da yan uwanka don Allah ka ba abin duniya baya abin duniya in kana baya ba shi ka bi dakka amma in kana bida ta kuma bai saba ka samu Allah ya sa mu gani kuma muna tare da aka raja Abu Dawud da Ibn Majah ko lokaci yayi ne lokaci yayi to ku bari mu dai sawan ga a saurara da aka raja Abu Dawud da Ibn Majah Ibn Hibban ana bi horaira ta kala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi bihi wajha Allah wanda ya nemi ilimin, ilimin da ake nema don neman yarda Allah la ya ta'allamu li yusiba bihi arda min ad-dunya bai nemi ilimin nan dan komi ba sai dai ya samu wani abu ganimar duniya lam yajid arafa al-janna ba zai samu kamshin aljanna ba yawmal qiyama sahahul albani fi sai abu dauda wa akhraja imam ahmad wa ibn majah min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala annabi ya ce man ta'allama al-ilma li yubahi bihi al-ulama wanda ya nemi ilimi don yawa malamai alfahari da shi ya yi musu kuri wa yujari bihi sufaha ya wautar da wato wawaye wa yasrifu bihi juhun nasi ilaihi a da maganar da wa yusrafu bihi juhun nasi ilaihi ya karkatar da fuskan mutane ta dawo gare shi ɗaya an ka sani shi an mashuhuri ita amma wata ƴan wa'azi za ta sai ta debi sai ta kowa da sha'ani da Allah in za a sani a sani ƙarshe wai sai kowa ya gama in ta ita ta yi wanda ya ke nasu duk wanda kuwa gani na yin haka da tana son wa'azi ku ce a'a ai walima shekaran jiya amira ba ai sai karshe ba to muna son Walima da za a yi wagga ita za ta yi farko kunkura ta kanku an yi maganin tsegumi to amira ke ki wa'azi dama ita amira amira ta ba ita ka shirya wa'azi ba akwai bangaren masu wa'azi akwai masu shirya wa'azi shugaban malamai ko shugaban kungiya ba shi ka shirya masu wa'azi mai shirya wa'azi na nan ita shugaban majalisar malamai ita ka shirya wa'azi ita cewa malama wancan za ku sa farko tsakiya ku sa mana malama wancan za ku sa mana malama wancan amma menene sirrin da ya sa a kungiyar izala musamman kungiyar izala bangaren Kaduna sai ku ga ana gabatar da wasu mashahurayyan malamai ƙarshe saboda matsalar da akwai shine mutane na da al'ada in an ga gabatar da su harko ta yasu za su yanzu da za a ce wa'azi kuna gani duk da babu balalau zai wa'azi aka fara samanin kabiru gombe ya yi wa'azi daga baya aka sashi wani sai a ce ɗaya zai cika da Allah ne ban gane ma mina na hanka wani Sai ce a to sai a ce bari a kai shi ƙarshe ko malam giro sai a ce bari a kai su ƙarshe saboda galibi su da sun yi wa'azi wani dama wa'azin su ɗaya to saurari ana suna gamawa sun ta yasu to amma mu muna da wannan ne mu yanzu ba mu da wannan saboda haka sanin mu ba mu da wannan ba laifi bane yau wani yayi wa'azi farko gobe ne wanda Allah ya so ya daukaka ko yaya yayi wa'azi ko yaya da sai Allah ya daga daraja a Allah ya sa mu gane wa ka daraja Tirmidhi an ibn Umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace faman ta'allama ilman li ghairillah wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba au arada bihi gairalla. ko yayi nuhin wani Allah da shi Fal ya falyatabawwa maq'adahu minan nar shi da mazauna ta cikin wuta Allah ya sa mu gane abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladasta kurakure Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu ga abinda muka karanta daidai kurakure Allah shi yi muna su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh